dabban masu zaɓe ne maza da mata suka fito domin kada ƙuransu a birnin lagos da sauran jihohi da ke kudu maso yammacin najeriya musamman ma dai jihohin da ake gudanar da zaɓukan gwamnoni da suka hada da jihar lagos da jihar ogun da kuma jihar oyo bayan zaɓukan yan majalisun dokoki na jihohi a jihar lagos dai gwamna babajide sanwo olu tare da mai ɗakinsa ibi joke sun fito domin kada ƙuri'un nasu tun da sanyin safiya a mazaɓa mai lamba sifili ɗaya tara latif jakande avenue da ke anguwan ikoyi gwamna babaji da sanwa olu wanda ke fuskantar kalubalanta daga 'yan takarar jam'iyyar deba ba debo rogers vivo da kuma abdulaziz adedira na jam'iyyar pdp ya yaba da yadda ake gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a birnin na lagos kawo yanzu haka dai sauran 'yan takarar mukaman na gwamnoni da kuma 'yan majalisu suka kada kuri'un nasu a mazaɓansu daban-daban daban ce kuwa hada shugaban kasa mai jiran gado bola ahmed tinubu wanda ya kada sa a unguwar ikeja kamar dai zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata wannan ma dai an samu jinkiri na jami'an zabe a cibiyoyin zabe daban-daban sai dai kuma isowar jami'an zabe ke da wuya aka fara tantance masu kada kuri'a kuma tuni ma wasu suka riga suka kada ƙuri'ar nasu suka wuce gida ganin cewa babu mutane da dama a cibiyoyin zaɓe da na zagaya ga dai abin da wasu masu kada kura suka shaida mini a wasu cibiyoyin zaɓe da ke unguwar agege a suna nura safiyanu a nan mazaɓa na olima junction to ka yi zaɓe na yi zaɓe alhamdulillah na yi zaɓe kuma babu matsala a alhamdulillah ba matsala gaskiya kamar da aka saba a koda yaushe nan wajen za a zo a yi zaɓe ba hayaniya ba komai wasu ma za suna bal masu da ma yanayin tsokarin zaman lafiya da ke wajen insha Allah amma ya kamar babu mutane eh to gaskiya ni da kaina da na fito abin ya dan mamaki ba da ko kuma in ce ya ban mamaki bai ban mamaki ba saboda kowa ya san wannan eh, mutanen garin ba fitowa suke zabe ba mu da ma muke fitowa eh kuma kaga eh, wancan na shugaban kasa ma haka ya kasance mu ne din mun mun zaben mu sai dai wanda muke da tunanin su su ne suke dan ba da tsoro su ne mutanen can inyamurai to kuma gashi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban kasa suna na halimatu usman eh na yi kuri'a ta ba laifi ba matsala a ciki Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi abin da nake so yan uwanmu mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mu fito mu wannan zaben amfanin kanmu ne ba wai ba amfanin kanmu ba ne in muka yi kanmu zata kuma mu ringa cewa isha Allah ko menene ba wai i kasance mu cin wani ba wani, ko ba haka bane wani sai ya ci wani sai ya ci a'a ba haka bane ta bangaren jami'an tsaro kuwa lunguna da sakuna na birnin lagos din akwai jami'an 'yan sanda kai har ma da sojoji da ke sintiri har ila yau akwai jiragen sama da ke shawagi domin sa ido ta kuma ba da rahotannin duk inda suka ga alamun tashin tashina har dai lokacin da na aiko da wannan rahoto babu wani alamu na tashin tashina a birnin na lagos da kewaye babin ya jibrin murai amurka daga lagos